muna daɗa godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu dama cikin rahamarsa da falalarsa muka haɗu a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke nan Gimbiya Street area 11 ko nan babban birnin tarayya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan zama da zamu yi Allah ya zaunar da abin da za mu faɗa cikin zuciyarmu ya ba mu ikon amfani da shi. Eh, a taƙaice abin da nake so na ja hankalinmu zuwa gare shi shine manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce e kullum shi musulmi abinda ya kamata ya dinga kwana da shi yana tashi da shi shine me yasa Allah ya halicce shi me dalilin halittarki me ya kamata ki yi me zai faru idan kin sauke wannan hakki da aka halicce ki domin shi me kuma zai faru idan baki sauke ba kar wani abu a rayuwa ya sha kanki ya kai makin gabatar da wani abu a rayuwa sama da manufar da ta sa Allah ya halicce ki babu kuskure mafi girma da zaki yi a rayuwa babu abin da zaki mishi da na sani a rayuwa wadda kuma ba hanyar da za a magance shi kamar ki yi sakaci da abinda ya sa Allah ya halicce ki domin shi duk abinda mutum ya yi a rayuwa ribar kafa ne kin zo duniya kin yi aure kin hayayyafa kin yi karatu kin samu aiki duk abinda kika yi wannan bai shafi Allah ba shi ba don wannan ya yi ki ba dalilin da ya sa ya kirkiri halittar ki ne don ki kadaita shi da bauta kamar ɗalibi ne ya tafi jami'a abin da ya kai shi jami'a ya yi karatu so a jami'an nan ya zama shi ne ƙwararren ɗan ƙwallon su wannan bai shafi jami'a ba in duk ƙwallon da za a yi shi zai ci musu ƙwallo in bai samu abin da ake so ba ba zai hana jami'a ta kore shi ba duk wata sabga da aka je kaje jami'a kai ne shugaban mss duk wani hidimar addini na jami'a kai ne a gaba idan baka samu abin da jami'a take bukata ba don kai ne shugaban mss ba zai sabara ta kore ka duk abin da muke yi a rayuwa wannan abin ribar kafa ne dalilin da ya sa Allah ya halicce ki shine don ki tsare addini addini shine rayuwa ta har abada bayan an yi rayuwa a duniya za mu je mu yi rayuwa a barzaku za mu je mu yi rayuwa kuma a bayan tashi ranar alkiyama yadda muke rayuwa a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalika annabi ya ce shekarun da allah ya ɗiba ma al'ummata da su yi ta mutuwa ne tsakanin shekara 60 zuwa 70 annabi ya ce mafi karancinsu ne da su haura shekara 70 inda za a rufe masallacin nan a samu wani takarda a kwafe sunayen mu duka a rubuce a ajiye bai wuce kaso ɗaya cikin mu ne da su haura shekara 70 ba annabi ya ce wa aƙalluhun mafi karancin al'ummata annabi ya ce su ne za su haura shekara 70 a duniya idan mutum ya zo ya shekara ko ɗari ne ko ɗari da hamsin ne ya yi a duniya zai iya zuwa ya yi kwanciyar kabarin shekara dubu kuma ba a yi tashin kiyama ba muna da tsoffin makabartu wadda shekaru ɗaruruwa suka yi wannan ya cika a sake wannan wannan ya cika a buɗe wannan wani daga cikin magabata lokacin da ajali ya cin mishi jiki ya yi nauyi sai ya fashe da kuka almajiran shi suka tambaye shi suka ce to kuma kenan kuka hararo mutuwa kuke mata irin wannan kukan ya ce musu na rantse da allan da ya halicce ni ba kukan mutuwa nake ba ya ce amma jikina ya bani yau zan fara wata tafiya ya ce wannan tafiyan tana da nisa guzurin da ke hannuna ya ce kuma ɗan kaɗan ne ya ce kun ga wannan abin kuka ne yau ya fi shekara dubu a kwance a ƙasa yana wannan kwanciyar kuma gashi har yau in ba a yi tashin kiyaman ba za ki iya zuwa ki zo ki duk abin da za ki yi a rayuwar duniya cikin shekara ɗari ki koma ki je a kwantar da ke a kabari ki shekara ɗari ɗari biyu ɗari uku ba a yi tashin kiyama ba balle kuma idan an tashi a gaban allah ranar alkiyama ita rayuwar lahira har abada ne har abada ne ba shekara dubu ba ne ba shekara miliyan ɗaya ba ne ba tiriliyan ba ne har abada ne har abada ne har abada ne har abada ne ashe ba da a haɗa ta da rayuwar da take da waɗansu ƙididdigaggun shekaru ba wannan mai hankali ya kamata ya yi wannan lissafi da kansa mai hankali ya kamata ya yi wannan lissafi ma kansa ko ka yi lissafin ko ba ka yi lissafin ba amsan kenan iya abin da kai a rayuwa iya abin da aka ɗiba maka kenan kuma iya damar ka kenan mutuwa gaskiya ne kwanciyar kabari gaskiya ne za a yi tashin alkiyama gaskiya ne yadda ka yarda ko kika yarda da kanki ke gaskiya ce wallahi haka tashin alkiyama yake gaskiya ne akwai sakamako na wuta ko aljanna dukkan wannan abubuwa da ɗan adam zai fiskanta, dukkan waɗannan abubuwa da ɗan adam zai bi ta kansu a rayuwa iya abin da zai tsare shi daga kowace irin fitina shine tsayuwa ya bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya kar wata guguwa ko wata damuwa ko wata bukata ta rayuwar duniya ta sha kanki har ki watsi da addininki ki tsaya ki rike addini hannu bibbiyu ki tsaya ki bauta ma Allah shi kadai ki tsaya ki kiyaye dokokin Allah iyakar kiyayewa domin baki san yaushe al'amarin Allah zai cin miki ba wani malami yake cewa wannan kwanciya da ake yi a kabari ko babu duka babu zagi kawai in dai za a dawo ma da ranka a barka da kwanciyan kwanciyan kaɗai ai zai ishe ka idan mahaifinki ya rasu wata tun kina yarinya za ki samu yanzu kusan shekara ashirin da rasuwansa yana nan yana wannan kwanciyan akwai abubuwan da za su biyo bayan wannan kwanciyan to abinda ya sa allah ya halicce mu dalilin da ya sa allah ya halicce mu shine don mu bauta mishi kuma mu kaɗaita shi da bauta to idan mun fahimci dalilin da ya sa allah ya halicce mu shine don mu kaɗaita shi da bauta don mu kaɗaita shi da bauta idan mun kaɗaita allah da bauta komi zai zo mana da sauki domin shine mafi girman hakki da dama allah ya ɗora mana a hadisin mu'az yace ce mishi ya mu'az a tadari ma haƙƙullahi alal ibadi wa ma haƙƙul ibadi alallah mu'az yace allahu wa rasuluhu a'alam annabi yace ce haƙƙullahi alal ibadi an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'an hakkin allah akan bayi bayi su kadaita allah da bauta kar su mai tarayya da komai sai ce wa haƙƙul ibadi alallah hakkin bayi akan allah wadda allah ya ba su wannan hakkin allah yu'adhiba man la yushriku bihi man la yushriku man la yushriku bihi shay'a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 yarjejeniya da ya kulla tsakaninsa da 'ya'yan adam abdullahi dan abbas ya ce ba gungun mutane allah ya hada ya ce mu yi alkawari da ku ba ya ce ɗaya bayan ɗaya allah ya yi alkawari da kowa na yi alkawari ma allah in ya kawo ni duniya zan bauta mai shi kaɗai ba abokin tarayya na yi wa alkawari ma allah zan bi allah tsakanina da allah kin yi alkawari ma allah za ki bauta ma allah tsakaninki da allah 'ya'yanki sun yi alkawari ma Allah da su yi addini tsakaninsu da Allah mijinki ya yi alkawari ma Allah zai bi Allah tsakaninsa da Allah Allah sai ya ce mun yi yarjejeniya da 'ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam alastu bi rabbikum Allah ce ba ni ne ubangijinku ba ma'ana ba ni za ku bauta wa ku kaɗaita ni da bauta ba ƙalubala shahidna duka 'ya'yan annabi Adam alaihi salatu wasalam muka ce Allah mu shaidunka ne akan kanmu da kanmu don wa ashhadakum ala anfusihim Allah ya shaidantar da su ne akan kansu ma'ana bai ce mala'iku ku zama mun shaida ba bai kira wani jinsi yace ku zama mun shaida tsakanina da mutane ba mu da aka yi alkawarin da mu Allah ya ce mu ya sa mu zama shaidan kanmu da kanmu sai yace ce an ta ƙulu yau malkiyamati inna kunna an hada gafilin Allah ce to karfa mu haɗu da ku ranar alkiyama ku ce mini kun rafkana ko kun manta Allah ce karfa na haɗu da waninku ranan kiyama mu da wannan magana. Allah ya ce ya ce ya manta ko ya rafkana ko wani abu ya ɗauke mishi hankalinsa Allah to kun ga wannan togaciya ne daga Allah wannan manufa da ta sa Allah ya halicce ka Allah sai da ya ma togaciya karfa ku haɗu da shi ranar alkiyama ka kawo wani hanzari ka ce wani abu ne ya shagaltar da kai ko ya mantar da kai baka tsare wannan abin da ya halicce ka domin sa ba kenan yan uwa idan mun fahimci cewa manufar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu shine don mu kaɗaita shi da bauta ba tare da mun mai tarayya ba to abu na biyu shine ba zai yiwu mu iya kaɗaita Allah da bauta ba kuma sai mun nemi ilimin da za mu bauta mishi duk yadda kake so ka bauta ma Allah ba zai taɓa yiwuwa kana cikin jahilci ka bauta ma Allah ba duk yadda kike so ki bauta ma Allah duk yadda kike so ki tsayi da addini duk yadda kike so ki bi Allah ki bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai yiwu ba sai kin nemi ilimi shi yasa lokacin da aka shar'anta mana addinin Allah sai ya aiko mala'ika Jibril sallah mala'ika Jibril tsayuwa yake ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake sallah lokacin da ake sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wuce gaba a masallacinsa ya hau kan wani abu mai tudu ya koya masahabbansa sallah ya ce ku yi sallah irin wannan sallan da kuka ga ina yi kenan komai a musulunci koyansa ake yi to ko kina so ki bi Allah ko kina so ki bi Allah din dole ba zai yiwu ki sauke wannan hakkin ba sai kuma kin nemi ilimin addini wadda ta hanyar sa ne da ki sauke wannan nauyi da Allah subhanahu wata'ala ya dora a kanki kenan hakki ne a kanki ki tsaya ki nemi ilimin addini musamman wadda zai kawar da duk wani abin da yake farillan ainihi ne a kanki yayi za ki yi sallah sunayen allah sifofi na allah menene ba a tarayya ma allah menene hakkokin allah menene ya shafi rububiyya menene ya shafi uluhiyya al'asma'u was sifat yaya za ki yi ibadar yaya za ki gudanar da ita yaya za ki yi mu'amalolinki kan abubuwan da suke hakkoki ne a kanki mijinki na da hakki a kanki iyaye suna da haƙƙi a kanki ‘ya'yanki suna da haƙƙi a kanki makwabta suna da haƙƙi a kanki waɗannan hakkoki yaya za ki gudanar da su dole ba zai yiwu ta hanyar kwaikwayo a ce kin yi su ba kenan abu na farko dole mu kwana da sanin cewa allah ya halicce mu ne don mu bauta mishi abu na biyu mu fahimci cewa ba zai yiwu kuma mu iya bauta ma allah ba dole har sai mun san yaya ake bautan allah kenan ta hanyar ilimi za ki san dukkan waɗannan abubuwa da hukunce-hukuncensu musulunci babu abin da ya bari idan zaman aure ne shatawa aka yi ga hakkokin mace ga hakkokin miji idan 'ya'ya ne da aka haifa shatawa aka yi ga abin da yake kan uba game da yaransa ga abin da yake kan uwa game da 'ya'yanta idan ta mutu yaya da a idan ya mutu ya da a yi in ya bar dukiya nawa za a ba mu wane nawa za a ba mu wane duka Allah ya kasa idan ita ce ta mutu nawa za a ba mu wane nawa za a ba mu wane duka Allah ya kasa idan ta mutu yaron da yaronta da take da shi ko yaranta wa zai rike su duk shari'a ta yi bayani kenan ashe wadda yake so ya sauke wannan haƙƙi a kansa ya bi Allah ya yi addini to abu na biyu shine ya tsaya ya nemi ilimin addini ya san addini tukunna ya iya sauke wannan nauyi da yake kansa abu na uku shine ko da kuma kin nemi ilimin addinin ba zai yiwu ki samu tsira ba har kuma sai kin yi aiki da abin da kika karanta na ilimin addini sai kin yi aiki da abin da kika karanta na ilimin addini duk yadda karatu yake da wahala bai kai wahalan aiki da shi ba abin da kika sani abin da kika sani cewa wannan doka ce ta Allah abin da kika sani doka ce ta Allah doka ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki yi kokari ki kiyaye iyakar kiyaye wanki domin gamuwa da Allah lafiya kenan idan mutum ya san shi musulmi ne ya san cewa ga dalilin da ya sa Allah ya halicce shi abin da yake kansa shine wannan bauta da Allah ya halicce shi don ita ya yi ƙoƙari ya san yaya ake bauta ma Allah idan ya san wannan bisa ilimi lokacin sallah ga abin da ake bukata ga yadda ake shiga masallaci ga yadda ake tsayuwa a cikin sahu ga yadda ake tada ikama in za a yi sallah ga yadda ake karanta fatiha ga yadda ake ruku'u yadda aka shar'anta ga abin da ake faɗa a cikin ruku'u in an ɗago daga ruku'u ga abin da ake faɗa idan an tafi sujuda ga a yadda ake sujuda ga abin da ake faɗa a cikin sujuda har a kai ma yaya ake sallama to kaga mutum ya san yadda zai bauta ma Allah a sifa ta sallah to kuma sai yin sallar don Allah sai yin azumin don Allah karanta alkur'anin don Allah duk abin da mutum zai yi ya yi shi da ikilasi shine don Allah don neman yardan Allah to idan mutum ya haka ya samu hanya mai sauƙi da zai samu tsira duniya da lahira ya samu hanya mai sauƙi da zai ɗora iyalansa akan hanya ta tsira duniya da lahira sannan haɗuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala zai zo mishi a cikin sauƙi da kuma aminci abu na biyu yan uwa shine game da abin da ya shafi rayuwa na ya mace a bisa tsari na Allah Allah cikin hikimarsa babu wani abu da ya bari duk kankantarsa wadda zai amfanar da bayinsa face sai da ya nusar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakki ne innahu kana haƙƙan, hakki ne akan kowane annabi da ya zo kafina har ni annabi ya ce ya nuna ma al'ummansa abin da zai amfane su duk kankantar wannan abin ya kuma gargaɗe su ya ja kunnen daga abin da zai cutar da su duk kankantar wannan abin shi yasa Allah ya kira alkur'ani tibiyanan likulli shay bayani ne akan komi duk abin da rayuwar mutum take bukata abin da zai amfane shi ko abin da zai cutar da shi Allah ya ma bawa bayani walaqad darabana linnasi fi hadha alqur'ani Allah ce min kulli mathalin min kulli mathalin idan ɗa ne wanda ya kangare ya ƙiye bi iyaye ya ƙiye bi Allah Allah ya ba da misali da annabi Nuhu alaihi salatu salam da ɗansa idan mata ce da ta kangare ta ƙi ta yi biyayya wa miji ta juya baya ma Allah da dokokin Allah Allah ya ba da misali da matar annabi Lut da matar annabi Nuhu alaihi salatu salam. idan miji ne da ya kangare matarsa nagartacciya Allah ya bada misali da fir'auna idan iya ya'ya ne duk abinda zai amfani ka a rayuwa in ka daga ido ka kalli shari'a zaka ga akwai abin da Allah ya saukar da misali da kuma abin da ake nusar da bayi akai mutum yayi dukiya yayi wadata yayi komai ya zo ya kare Allah ya bada misali da Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam jinya yayi shekaru masu yawa a cikin jinyar in jinya ce ganin misali duk abin da ya shafi rayuwar ɗan adam Allah ya ce mun saukar mai da abin da za buga mishi misali da wannan abin domin mu shirya da shi maza da mata duka bayin Allah ne abin da Allah ke nufi da bayi shine ya shiryas da su zuwa ga shiriyar da za su rabauta duniyarsu da lahirarsu kowa Allah sai ya ɗora mai hakkoki da nauyi wadda suka ke bance shi yana daga cikin abin da Allah ya ɗora ma kowace ya mace bayan kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shine tsare aurenta da kuma tarbiyyar 'ya'yanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyati kowane shugaba jagora mai kiwo ne za a kuma tsayi da shi a tambaye shi ranar alkiyama akan kiwon da aka bashi wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi annabi ya ce kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalansa da suke gidansa Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi akan wannan kiwo ranar alkiyama annabi sai ce wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi kowace mace mai kiwo ce akan ƴaƴan mijinta da gidan mijin eh mai kiwo ce fi baiti zawjiha a gidan mijin kiwon da take yi a gidan mijin in har miji zai shigo da abu cikin gida to wannan abun ya fita a hannunsa ya koma karkashin kiwonta maganan abincinsa ya lalace ya ruɓe wani ruwa ya zuba a kai ta share ta zubar wata bai sani ba wannan duk Allah zai tambaye ta a ina abunsa yake a ina ya ajiye abu kazansa duk abin da ke cikin gidan annabi sai ce wa waladihi da kuma 'ya'yansa da ya haifa bai ce da 'ya'yanta ba sai ce da 'ya'yansa domin ta iya yiwuwa akwai ɗan da ba ita ta haifa ba annabi sai ce wa hiya mas'ula an ra'iyatiha Allah zai tsaye da ita ya tambaye ta akan wannan kiwo da Allah ya bata wato inda matsalar take kuma ba dukkan musulmi ne kowa tunaninsa yakan kai kai ba babu abu mafi tsanani hatta ranar alkiyama kamar a zo da mutum gaban Allah a ce Allah zai tambaye shi ba wani abun da ya fi tashin hankali da ɗan adam zai gani a duniya kamar a ce yau za a tsaye da shi a gaban Allah Allah ya mai tambayoyi Shi ne ma'anansa na furugu lakum ayyuhar sakalan ma minkum min ahadin laisa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi yace ba ɗaya a cikin ku face Allah zai yi magana da shi kai tsaye ba ɗantar tarjama a tsakaninsu idan laifi ne kake yi ka ki ka bar laifin Allah da kansa zai tambaye ka wani me yasa ana hana ka baka hannu ba shikenan sai ka sai ka bayani da a zo dukkan mun nan to ba abin da dan adam zai gani na tashin hankali kamar duniya tun daga farko har karshe an hada kowa kakanninka da suka shuɗe shekara dubu goma da suka wuce da jikokinka da za su zo bayan shekara ɗari duka suna tare a ce za a kawo ka gaba ga Allah ya maka tambayoyi akan abin da ya ɗora maka. babu wani ɗa guda ɗaya daga cikin 'ya'yanki da ba zai iya zama sanadiyar samun rahamarki ba kuma ba zai iya zama sanadiyar shiga azabarki ba babu shi ba wani ɗa guda ɗaya da Allah ya baki ko ya wadda wannan 'yar ba za ta iya zama sanadiyar halakarki ba kuma ba za ta iya zama sanadiyar samun rahamarki ba shi yasa annabi sai yi magana da yaren da kowace kabila za ta gane sai ce kiwo mutum ne yana kiwon dabbobi yana kiwon shanu ko awaki sai je sake shanun suka je suka yi barna kana jin shanun da aka kama a a tsare me shanun me kiwon za a kama idan wadda ake kiwon ne ya kangare to shi mai kiwo sai ya barranta idan kuma dukansu an samu sakacinsu to dukansu za a rike su amana mafi girma bayan hakkin allah da yake kanku shine amana na 'ya'yanku dole ne dole ne 'ya'yanki su zama mutanen kirki ko wannan karatu da ake yi yara su je su yi haddan alkur'ani yara su je islamiyya ba lalle ba ne kowa ya zama babban malami ba lalle ba ne kowa sai ya haddace kur'ani kuna zuwa makarantu na alkur'ani ba lalle ne kowa amma dole kowa ya zama mutumin kirki dole kowa ya zama mutumin kirki ba dole ba ne kowa sai ya haddace kur'ani ba zai yiwu a ce kowa ya haddace bukari da muslim ba wata za ta iya haddace shafi biyu wata shafi ɗaya za ta haddace wata rabin shafi za ta haddace wata aya ma in an bata a ranar ba za ta iya haddacewa ba sai ta yi kwana ɗaya ko kwana biyu wannan duka abu ne mai sauki amma da mai haddace shafi biyu da mai haddace aya ɗaya dole su zan mutanen kirki dole su zan mutanen kirki dole ki zama uwa tsayayya wadda za ki sauke wannan nauyi da yake kanki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace uwa za a tambaye ta akan 'ya'yan mijinta ai dai kin san ba sunayensu za a tambaye ki in kin faɗa a ce ki wuce ba yaro ne allah ya baki shi shi bai san kansa ba kin riga shi sanin kansa bai san sunansa ba ko kuka sa mai suna bai san menene rayuwa ba sai aka zo aka wayi gari yau ya kai har yana shan wiwi kai da aka baka yaron nan tun bai san kansa ba ka ce ma Allah babu ruwanka ai ba zai yiwu ba aka zo aka wayi gari yaron nan yana shan taba kai da aka baka yaron nan wanda kai ka sa mai suna bai san waye shi ba kai ka fara saninsa a hannunki ya tashi ya yi komai har ya kai wannan a ce wannan yaron na shan taba kuma a kira ki ce ke ba ruwanki a ciki ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba idan abin da yake yi ba daidai ba duk abin da ya kamata ku yi kunyi aka samu jarrabawa Allah zai barrantar da ku amma in aka samu sakacinku wallahi Allah ba zai bar ku ba shi yasa Allah a Qur'ani yace ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani ku kare kanku da iyalanku daga wata wuta ta masifa ku kare kanku da iyalanku yadda aka ɗora maka tsare kanka daga azaba haka aka ɗora maka tsare iyalanka daga azaba kowane uba kowace uwa aiki biyu aka bayar ka tsare kanka ka tsare su ka tsare kanka ka tsare su har iyaye maza abin da yake faruwa kenan zaka ga mutum mulasin ne a masallaci ana kiran sallah da ka gan shi yakan ɗauki dogon lokaci a sahun gaba duk inda za a yi karatu wani lokaci lokacin da ake karatun sai ka samu yasa tana gida tana kallon fim to shi abin da bai gane ba shine yadda aka tilasta mishi ya tseratas da kansa daga wuta Allah ya ce kuma sai ya tseratar da su ƴaƴansa daga wuta don kai kayi gaba ka bar su a baya za a kama ka a dawo da kai za a dawo da kai don ke kin yi gaba kin bar su a baya za a dawo da ke a game da su wannan yana daga cikin abin da yake dole dole dole akan kowace uwa ta zama haka ki zama tsayayya akan kanki da kanki kar ki yadda wani abu na ruɗin rayuwar duniya wallahi ya ruɗe ki kar yadda da wani abu na ruɗin rayuwar duniya ya ruɗe ki duk dama da Allah ya baki a rayuwa ki amfani da damar ki amma kar ki yadda ki zabce marayuwar duniya har ta taba miki lahirar ki duk abin da kika ga yake faruwan nan wallahi zai zo ya wuce duk abin da yake faruwan nan zai zo ya wuce wata ran malam za mu zo mu yi rayuwa wallahi za a zo a cikin kasan nan wanda ya san mu ma ya mutu sai dai in a ga abun a tarihi za a wayi gari duk garin nan ba wadda ya isa ce ya taba ganinki haka ne ai yanzu babanki yana da kaka kuma kin san yana da kaka tun da haihuwansa aka yi kakanku shi ma yana da kaka to duk familin ku akwai da ya taba ganin kakan kakanku ne ya wuce amma dai akwai akwai ba wadda ya isa ya daga hannu a familin ya ce ni na taba ganin wani ne duk su shehu usmanu dan fodiyo da ake karanta tarihinsu da sauransu ai an yi su da gaske yanzu duk najeriya akwai wadda ya daga hannu ya ce ya taba ganin shehu usmanu ya wuce haka ke ma da ki zo ki wuce duk abin da kike da shi zai zo ya wuce duk abin da kike da shi zai zo ya wuce idan ƴaƴa ɗari kika haifa ƴaƴankin in ke baki gani ba akwai wadda zai gane miki ran da za a yi sallan gawan autanki na ƙarshe a duniya kin tafi ƴaƴan duka su ma sun ƙare kuma za a ci gaba da rayuwa to mai lissafi shi yake kawo waɗannan abubuwa a gaba gare shi ya yi aiki domin tsare su tsakaninki da mai gidanki ne duk daren daɗewa duk daɗewa akwai ran da za a zo mishi ta'aziyyarki ko a zo miki ta'aziyyarsa duk daren daɗewa sai kun rabu ko ya sake ki ko kar ya sake ki za ku rabu dole za ku rabu akwai kuma da yawa sun rabu wata ya fita ne ya tafi aiki wani ya yi tafiya za a kira ta kawai a ce mata gashi wani shikenan an rabu to lissafi mai kyau a rayuwa shi yake zuwa da wannan tunanin wanda bai fahimci haka ba shi yake dauka da duniyar kawai wajen holewa ne kin miƙe kafa ne wata ran haka za a zo a kama kafafun to sanin waɗannan abubuwa da kuma kiyayewa shi ke sa mutum ya zama mutum shi ke sa mutum ya zama na ƙwarai shi ke sa mutum ya zama nagartacce shi ke sa mutum ya san alƙiblar da ya kamata ya bi domin ya samu tsira a duniya da lahira ‘ya'yanku ba za ku taɓa iya gyara su ba ko kuma sai kun gyaru wannan ƙa'ida ce ba zai yiwu ba zai yiwu kai ba ka zama nagartacce ba ka ce kana so ka da wani nagartacce wannan yana daga cikin wauta da yawa da iyaye suke yi wajen tarbiyyar 'ya'ya shi yaro a ƙananan shekaru baya ɗaukan sako ta abin da ake gaya mishi yana ɗaukan sako ne ta abin da ya ga yake faruwa wannan da yawa e yaro yakan fara kiyaye abubuwa kiyaye abubuwa kafin a kai ya fara karɓan sako wannan haka ne saboda haka yanzu an samu ƙaramin yaro ɗan jariri haka a hannun mahaifiyarsa za a kai lokacin da za a ce mishi ina kunnenka sai ya ɗaga hannu ya nuna kunnen amma shi bai zai iya faɗan kunnen ba ina cikin ka ya nuna ina bayan ka ya nuna wannan na nuna maka cewa wato yana kiyaye duk abubuwan da suke faruwa kafin ya kai ga magana duk ashar ɗin da ake a gidansu yakan haddace kafin ya fara magana akwai yaron da ake ajiye shi a gida a ce mishi wannan cokali ne wannan buta ne wannan tashi kawai yake yi kafin ya fara magana yaro yake kiyaye komai duk maganganun da zaki a kusa da yaron ki yana shan mama yana rikewa kawai jira yake shi ma ya fara magana saboda ka inda zaki sake shi a cikin gida ki bi shi ɗaya bayan ɗaya ki ce nuna buta zai nuna a lokacin bai iya faɗan butan ba amma ya san buta ya san tukunya ya san kaza ya san kaza to yadda kika ga yake rike waɗannan abubuwan tun bai fara magana ba haka wallahi hiran da kuke yake rikewa saboda ka idan hausa ake a gidansu kawai su ma iyayen za su ji kawai yana hausan ne a ko da za a ajiye shi ne bayan an haife shi a ce bari a koya mai hausa a gidansu in turanci ake kawai za su je yana turancin in fulatanci ake kawai za su je yana fulatancin ba ajiye shi ake a ce mishi zo abin da ake nufi ana kiranka ba tafi ana a'a kawai yadda yake ganin mahaifiyar tana ce ma yayinsa ko yan uwansa tafi zai rike ga abin da ake nufi da tafi wallahi duk halayenki haka yake nadewa shi yasa duk rashin kirkin uwa da alkhairin uwa ɗanta shi yake fara sani idan uwa makaryaciya ce ƴaƴanta suke fara gane mama makaryaciya ce kafin babansu ya gane ita take su suke fara sanin halin uwarsu to wannan yana daga cikin abin da to ita kuma a nata yaren sai ta ɗauka cewa za ta ajiye su ne tana gaya musu ba ta nan suke karɓan saƙon ba ba ta nan suke karɓan saƙon ba abin da kike gaya musu daban idan ya saba da abin da yake faruwa a cikin gidanku daban to abin da suke gani yake faruwa shine su abin da za su ɗauka wannan shine babi na tarbiyyar yaro shi yasa idan baki zama nagartacciya ba uwa idan za ta aiki ɗanta sai ta ce idan ka shiga gidan ka je ka fara gaishe su a'a idan a gidansu ba haka ake ba bata lokacin keke ubansa bai damu da karatu ba uwar bata damu da karatu ba duk yadda za ki ajiye shi ki lakana mishi ba zai gane ba amma inda ke da ki sa abun a aiki kawai yanzu uwa ce tana da ƙananan yaranta ana kiran sallah tana wani aiki sai ta ajiye ta faɗa da ƙarfi yadda yaran da su je an kira sallah sai ta wuce ta bar wajen gobe tana aiki an kira la'asar ta faɗa kawai kar ta ce ma wani ka je kai sallah kawai ta faɗa an kira sallah su ga ta cire hannunta a cikin aikin ta tafi ta je ta yi sallah gobe ana kiran sallah za su ce mama an kira sallah haka ne shi yaro abin da ya ga yake faruwa amma in ita tana kicin har a kira sallah a gama tana ciki bata fito ba gobe bata fito ba to ƙarya ne ita ta ce ma ɗanta wuce ka tafi masallaci ya tafi zai je masallaci ne kawai kafin ya daina tsoronta daga ran da ya tabbatar a lokacin barazanarta ba zai dame shi ba dama shekara sha hudu ne to a lokacin za su raba gari za ta iya ta ce wuce ka tafi sallan ya fita kofar gida ta leƙa kuma ta ganshi a kofar gidan bai je sallan ba idan ta yi wasa kafin ya kai shekara sha bakwai wannan yaron ba ita da ubansa ba in duk family da bafanunsa sun haɗu sai kun yi gayya ba ku magance matsalarsa ba to hakki ne akan ki uwa ki shirya ma fiskantan wannan kalubale idan aka samu wannan sakacin in aka samu wannan sakacin wancan fada da jan kunne ba zai miki amfani ba ki sani tun lokacin da yaro ya taso a lokacin ake fuskantar kalubalensa to ina uwar da ita kanta take haɗa kai da 'ya'yanta domin ta lalata tarbiyyarsu haka ne wata mai gidanta zai dawo tana mishi magana tana mishi bayani 'ya'yanta ga su suna zaune a gefenta suna ji su 'ya'yan sun san bayanin da mama take ma baba ƙarya ne su sun san ƙarya ne akwai wacce kuma da 'ya'yan ma za ta haɗa baki su shirya ma uban karya. to yanzu wannan ta isa ta aje yaran nan ta ce musu mai karya zai shiga wuta ba zai yiwu ba akwai wacce za ta saci abin da ta sata a gidanta ta ba ma 'ya'yanta su fita mata da shi yaushe wannan wadda aka ba ta aiki na gyaransu za ta zama ita ce wato wacce take bata tarbiyyar su ta zama kuma mai su. to akwai wadda zagi wannan zagi idan akwai wata mata a makwabciya da take a sharkar ki bar 'ya'yanki suna shiga gidanta to wata ba wai a waje ne aka koya ma 'ya'yanta zagi ba zagin su a bakin mamansu su suka ji wannan yayi ta zagi ubansa wannan yayi ta zagi uwarsa wannan yayi ta ce mai shege wannan yayi ta ce mata 'yar iska zage-zagen cikin gidansu ita a bakin mamanta take ji ya fa akwai wadda ubansa yakan ba shi sigari je kunno mishi akwai wadda uban ne zai aike shi ya ba shi kuɗi je so mai sigari ya kawo mishi to wannan yana daga cikin mafi girman hakki mai nauyi naku iyaye akan 'ya'yanku ki tsaya ki gyara shi duk gingimin waɗannan abubuwa da muka faɗa da fitintunansu wallahi daga kwanciyan kabari zai fara damunki daga kwanciyan kabari zai fara damunki daga kwanciyan kabari kina kwanci a kabari an je an kamo ɗanki sun yi sata allah ya sauwake kina kwanci a kabari ya je ya shaye-shaye ya bugu kina kwanci a kabari abu kaza ya faru kina kwanci a kabari shi yasa yana daga cikin babi na tarbiyya iyaye su dinga an karar da 'ya'yansu akan wannan haƙƙi a kansu iwa ne ko wacce Allah ya banke a matsayin amana da kiwo annabi ya faɗa mun cewa zai tsaye da ni ranar alkiyama ya tambayan akan tarbiyyarki babu abin da nakar miki a rayuwa ban gaza wajen baki sutura ba ban gaza wajen baki abinci ba ban gaza wajen kula da iliminki ba me yasa kike so ki yi abunda za a walakanta ni ranar lahira ka gaya ma ɗan ki gaya ma yar Allah zai tambayan a kan ki ranar alkiyama ni dai a matsayina ta uwa duk abin da ya kamata ki yi ko na yi domin tsare miki martabarki da mutuncinki ina yi haka ake yi an ce ta tashi ta yi sallah ba ta yi ba ki zo ki zauna da ita idan baki sallah Allah zai mun azaba me yasa kike so ki sa ni a fitina bayan na mutu idan mai fahimta ce za ta fahimta saboda haka yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi yake cewa Allah ya dora a ku game da abin da ya shafi gidajen mazajen ku sannan Allah zai muku tambaya akan saranan alkiyama to hakki ne akan kowace uwa ta tsaya tsayuwan daka daga ta tsare kanta ta tsare 'ya'yanta da iyalanta daga azabar Allah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 to amma malam ya gaji kamar yadda aka fada amma alhamdulillah tabbas abubuwan da muka ji idan muka yi amfani da waɗannan abubuwan insha Allah za mu tsira duniya da lahira eh tabbas wannan kadai in muka yi amfani da shi za mu tsira a duniya za mu tsira a lahira domin musamman abin da ya shafi ƴaƴa din nan ƴaƴanka tabbas za a tambaye ka kuma ƴaƴan nan kyauta ne Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima hu alimun kadir tabbas kyauta Allah ya maka to wannan kyautar kuma ba ta fi banza ba wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'imar da Allah ya maka ka da labari kuma za a tallatus yau ma idhin anin na'im za a tambaye ka game da ita in ka ci shi kenan in ka faɗi kuma babu maganar gyarawa Allah ka sa mu ci wannan jarabawa gaba ɗaya maza da yawa suna ta kira na suna tambaya suka ce to su yanzu an ce ga wa'azin mata yaushe za a yi na maza domin mazan kamar ma sun fi matan kosawa da san a ce su ma sun zo sun kasance sai muka ce babu komi insha Allah ta'ala za mu yi kokari nan gaba kaɗan za mu gayyace malam insha Allah na musamman wanda zai dawo domin ya zo ya ƙara muku ya zo ya ci gaba daga inda ya tsaya na matan kuma hadda na mazan insha Allah domin malam rayuwar kenan gaba ɗaya haka take tafiya ba duk inda kaga malam inda suka fito karatu ina su je karantarwa wannan shine insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan za a yi wannan akwai takarda da muka ce a raba wanda za su yi tambayoyi to amma ba mu ga tambaya ba kuma dama malam ya ce ya gaji tunda malam ya gaji ba kawo tambaya ba shikenan babu tambaya na san ba kowa ya fahimci komai ba a wata tambaya <laughs> akwai tambayoyi da yawa <laughs> to ai ba ku rubutowa kuma an ce a rubutu to malam ya ce a yi ɗaya biyu kafin nan akwai bayan Allah da yawa waɗanda suke da addu'o'i suke neman addu'o'i a wajen malam suka ce don Allah idan malam ya zuwa isan musu akwai wadda ta ce mijinta ya kwangila har yanzu kuɗi ba su fito ba na ce to idan sun fito sai ta tuno da mu <laughs> dan matsalar shine sai kaga mutum ya zo mutum ne zai zo ya ce ka mishi bayanin zakka sai ka gama mai bayani kuma daga nan ba za ka jin labarin shi ba haka mutum ya ce ka mai addu'a kwangila ba ta fito ba kuma daga nan shi kenan ta fito ba ta fito ba kai baka sani ba saboda haka in ta fito sai mu san ta fito <laughs> insha Allah akwai bayan akwai mara lafiya akwai wadda kuma suka ce tana neman aure ne bazaura akwai yan mata akwai masu juna biyu akwai wanda suke nema da akwai dai bukatu da yawa wanda insha Allah ta'ala malam zai haɗe kowa da kowa ya shiga amma yanzu malam ya ba da dama a yi tambaya ɗaya ko biyu idan aka yi tambaya ɗaya ko biyu sai ban malam ya je ya huta shi yasa aka ce a dinga zuwa da wuri ga wasu nan sai yanzu suke ta shigowa <laughs> in kun zo da wuri da shi kenan wanda suka zo yanzu na san sun fa'idantu sosai insha Allah ta'ala Allah ya saka da alkhairi to za a yi sabon mai tambaya ɗaya ko biyu sai a sai a ansa sai malam wannan wanda zai tambaya da baki yayi tukunna kafin mu Eh. eh eh eh eh wannan gaskiya ne mm, mm, gaskiya ne eh, to insha Allah yau darasinmu da za mu yi tsakanin magariba da isha akan wannan ƙadiyar ne domin yadda kika ambata abinda zan gabatar daban to mutanen anguwan sai suka ce ga abin da suke bukata saboda wannan matsalar yadda ta shafi babi na tarbiyya din so insha Allah za mu yi ta bayani ko da a takaice ne kuma akwai darussan da nake gabatarwa a gida duk da ba mu kammala su ba tun daga abin da ya shafi ɗaukan ciki lokacin da mace ta ganta da juna biyu so akwai tsarin da ya kamata ta bi domin rainon wannan juna biyun har lokacin da ta haifi yaro take shayar da shi har lokacin da za a zo a yaye shi har lokacin da zai kai shekara goma sha biyu akwai matakai da ake so a bi wajen kula da shi sannan idan an samu wannan matsalan kuma insha Allah akwai shawarwari da sauransu to na san dai lacca ɗaya ba za ta wadatar ba amma dai insha Allah da ku samu waɗannan laccocin in Allah ya yarda Allah ya shirya mana su akwai wacce ta rubuto tambaya ta ce malam me hukuncin uwar da ke tsine mai 'ya'yanta da kanta ita da kanta take tsine musu sai ta biyu kuma ta ce me hukuncin mijin da ke dukan matashi shi shin ya halatta miji ya ma matashi duka sai wannan kuma ta ce malam don Allah ina da tambaya game da uwa idan ta yi alwala za ta iya wankewa ɗan tafi tsari ko kashi shin alwallan na nan ko takare to na farko e cewa uwa da take tsine ma 'ya'yanta albarka wannan na san ko ba malami ba ya san yin hakan ba daidai bane ne eh, mummunan addu'a yana da haɗari sosai akan 'ya'ya su yaran nan baka tsine musu ba ma yaya balle kuma e tsinuwan kuma a ce na uwa Su ba karamin kuskure ba kamar kina tambada 'ya'yanki ne karki yadda duk yadda 'ya'yanki suka miki abin da baki ji daɗi ba karki yadda ki wani mummunan furuci a kansu ke jigo ce a rayuwarsu ke ce su wacce a bayan ki da su yi tafiya zuwa ga duk abin da ya dace a rayuwa so abin da ke kan uwa shine addu'a na alkhairi ma 'ya'yanta fatan shiriya roƙon Allah ya daidaita al'amarinsu yadda za ta roƙi Allah ya tsare su daga kowace irin sharri da fitina amma kuskure ne babba ba ɗan ƙarami ba kuskure ne babban munanan maganganu akan 'ya'yanki balle a ce har zaki tsine ma yaranki albarka so wannan kuskure ne wannan kuskure ne saboda kowace uwa ta yi taka tsantsan ta kiyaye duk wani furuci da zai dinga fita daga bakinta game da abin da ya shafi 'ya'yanta. e bayi nan <laughs> cewa hukuncin mace da mijinta yake dukanta Allah ya yi maganan dukan mace a cikin alkur'ani amma ba irin dukan da su ake maza suke masu dukan mata ba wannan duka da maza suke ma matansu duka ne na wauta da rashin hankali wadda annabi sallallahu ya yi magana a kai mutum ya daki matarsa dukan huce haushi ko yaro dukansa da ake ba na huce haushi ba ne idan an zo za a yi horo dubawa ake me zai zama tsawatarwa gare shi idan aka ga idan an mai bulala bulalar za ta zama tsawatarwa gare shi to sai a bulale shi idan an ga wannan bulalar ba ita ba ce maslaha wajen canza mishi wannan abin da ake so a canza to dukan bayi da amfani wato duk lokacin da aka zo za a yi hukunci duba ake idan an yi hukuncin me zai yi maganin matsalar ba a kama yaro a mai dukan da za a huce haushi ba a kama mace a dake ta dukan huce haushi dukan da shari'a ta yi magana duka ne kawai da ke nuna ransa ya ɓaci daga abin da ta yi ba duka da zai ji mata ciwo ko ya walakanta ta ba so wannan shine abin da ake magana amma duka da mutane suke yi wa matansu wani eh, akwai abin kunya akwai abin damuwa a ciki so kuma ba mutum musulmi mai hankali ba watan ko wadda ba hasken musulunci yake tare ke rayuwa ba akwai abin da in ya gani ya san wannan abin kunya ne allah ya tsare mu sai na uku e babu komi in dai ta yi alwalanta don ta je ta wanke ma yaron ta bayan gida ko fitsari wannan babu wani abu ba abin da ya taba mata alwalanta alwalanta yana nan Allah ya samu dace

ni na ɗauki fadiri buhunna <laughs> to a ina cikin kwance eh. sai kawai na ji an watsa min ruwan zafi ita matan da ya mata haka ita kuma ga wadda ya bata fitowa sai wani lokaci kawai ta daidaici yana bacci sai ta ɗibo ruwan zafinsa kawai sai ta an taya mashi subhanallah ita ma ta yi wadda <laughs> to kuskure ne inda za ka kalli yadda malamai suka fassara wannan dukan kai sai ka gama kamar eh, wani abu ne daban ba yadda kake tunani ba waɗansu ce in za a dake ta za a dake ta ne da bakin riga wani su ce a'a da kaza wani su ce da aswaki wasu ce kaga wannan ai eh, ba duka ne da zai kai ga cewa a dake ta duka irin wadda shi yake magana ba sannan da har yayi magana yake cewa yanzu mutum ya daki matarsa duka irin na baiwa ya dake ta ya mata rauni ko ya ji mata ciwo daga baya ya zo ya ce kuma zai neme ta annabi ce ba zai ji kunyan haka ba saboda haka dai ba duka ne irin duka da mutanenmu suke dukan matansu ba tsakani da Allah duka ne da shari'a ta halatta irin dukan da zai nuna mata cewa yau wane ya fusata ko ransa ya ɓaci da wani abu da ta yi ba tare da dukan ya cutar da ita ba wannan shine na'am eh mm. abuja eh eh. ba eh. Eh. eh to ya kamata ba da reno mai yan aiki eh. ya koma yan aiki to yana cikin hanyar da ake samun tabarbarewa ma eh eh wallahi alam ban sani ba ko waɗancan din ma da yau za mu yi lakcan abubuwan da suka kalla kenan don zan yi magana ne akan abin da ya shafi infaki sai suka ce suna so a yi magana akan waɗannan abubuwa da suka shafi tarbiyya wato ni dai abin da na sani shine eh, hakki ne akan su iyaye kuma ki sani ɗabi'u da halayen masu renon 'ya'yanki abin da ya kenan aka ce ai habana din yawa yadda mai renon 'ya'yanki take haka yarki za ta kasance eh, domin da ita take rayuwa da ita take mu'amala watakil tana zagi watakil tana kaza da irin waɗannan abubuwa so ki sani cewa duk wanda ka ba ma kiwo abun ake kiwon zai tashi ne gwargwadon irin abun ka ba ma kiwo saboda haka in ma reno ne dole ne hakki ne a nemi wadda aka yadda da tarbiyyarsa da kuma addininsa wadda aka san ko a wani irin yanayi ne saƙon da yaron zai ɗauka daga wajen mai tarbiyyarsa ba mummunan sako ba ne Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am na'am eh eh mm. mm. wallahi ni ba ban taba ji ba sai yanzu ni ban taba ji ba wallahi sai yanzu eh ban taba ji ba sai yanzu amma abin da ya kamata tun da yana gabatar da darussa eh kuma eh ya wato to eh abin da ya kamata tun daga nan su malam kuma da yawa waɗansu mazajen ku ko ƴan uwanku suna halartar darussan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 Allah ka tabbatar da mu akan alkhairin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga kowace irin fitina ta duniya da lahira Allah ka tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi waɗanda suke da 'ya'ya da suke ba su matsala Allah ka shirya musu waɗanda suke da shiryayyun yara Allah ka tabbatar da su akan shirya waɗanda suke bukatan aure Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka tabbatar da kuma ya zama zaɓi ne gare ka Allah ka tabbatar da aminci da alkhairi a cikin ƙasarmu Allah ka daidaita al'amarin shugabanninmu Allah ka musu jagora na alkhairi